hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara bakwai. daidai da tara ga watan afrilu shekarar miladiya ta da sha shida. wannan shine kaset na hamsin da biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usirat al li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us sirat al-mustaqim littafi ne mai muhimmanci da ke karantar da mu aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taimiya yana kawo mana ka'idojin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da karantawan magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai Allah ya kara musu yarda da su da sauran malaman musulunci na kwarai dangane da ƙa'idojin da musulunci ya shimfiɗa a kan yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwa da addinin kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne ziryan irin farisa da rum ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara allah ya saka ma al'imamu shekul islam ibn taimiya da alkhairi a darasin da muka yi a baya yana tattauna mana ƙa'idojin da ya kawo dangane da ainihin masail ɗin wato in a hana kwaikwayo da kafirai a wajen bukukuwansu hana zuwa wurin tararrukansu hana yin tarayya da su a bukukuwa irin na Esther da Good Friday da ainihin Kirsimeti da ire-iren waɗannan bukukuwa da suke yi a wasu lokuta a cikin shekara har muka kai inda yake mana bayani ƙarƙashin wata ƙa'ida wadda ya kira ta da suna alwajuhu thalith wanda a cikinta yake tattauna mana cewa ko da a ce iyakar abin da aka samu na barna shine kamantakekeniya da kafirai to wannan ya isa ya sa a hana ainihin wato biye musu ko shiga cikin harkar bikinsu ballantana ma kuma wannan yanayin ya kai ga samun manya-manyan barnataku waɗanda suka faru a cikin musulmai wanda daga cikin waɗannan munanan abubuwan aka samu musulmai suna runguman ainihin wato cross as-salib suna runguman cross suna neman albarka a jikin shi aka samu musulmai suna zuwa gun arna kiristoci a yi musu baptisma wankan tsarki wanda zai wartsake su wai ya wanke su daga cikin zunubansu ya ce har ma ka samu musulmi yana faɗan cewa ai abin bauta guda ɗaya ne ko da kuwa hanyoyin bautar sun canza ai duka addini ɗaya ne wannan shine muka ji cewa mabda'i ne na addinin wahdatul adiyan interfaith addinin kiris islam wani sabon addini na maguzanci addini na ainihin aulama ta yanzu addini na new world order wanda aka kawo shi ana so a halaka musulunci a ainihin halaka musulmai da wannan ne muka ce za mu ɗan tsaya mu ɗan ainihin wato ƙara bayanai dangane da matsalar wannan ainihin sabuwar bid'a ta maguzanci wadda take tunkarar musulmai wanda kasashen larabawa a yanzu an samu yanayi wanda irin wannan addini ya samu tagomashi don an samu malamai wasu wanda ana jin labarin sama a duniya irin su kardawi musamman waɗannan malamai su suke goyon bayan wannan addini abin bakin ciki abin takaici ubangiji allah ya tsare mu to kamar yadda yan uwa suka gani akwai fatuwa ce wannan da allajnatu da'ima ta ainihin kasar saudi arabia ta ba da ita tun a shekarar hijira na da 1418 ga ta nan kwafin fatawan ne muka ɗauko ta daga ainihin site ɗinsa intanet shi nan fatuwa sadarat bi rakam ga rakamin nan 19402 fi bi tarih 25 ga watan almuharram hijira da shekara 1418 kamar shekaru ainihin wato 28 kenan a yanzu ko an lajnati ad-da'ima lil buhus al-ilmiya wal ifta bi ri'asati idaratil al-buhus al-ilmiya wal ifta daga ainihin lajna wadda take permanent committee na fatawa da ainihin bincike na ilimi na ƙasar Saudiya al-amana al-amma li hay'ati kibar al-ulama bis Saudiya haula tahdhir fatawa ce akan tsoratar da musulmai min ad-da'awati li wahdatil adyan daga ainihin bala'i na kira zuwa ga ɗayanta addini mai da addinin musulunci da kiristanci iri ɗaya wadda dukhul mu. mu'tamaratiha da tsoratar da musulmai akan shiga tarurruka na wannan irin addini na magozanci da watiha da samina wanda ake tsarawa walintima'i ila mahafiliha ko kuma dangantuwa zuwa ga ainihin ƙungiyoyi da tashoshi ko majalisai waɗanda suke na wannan addinin gashi abin da suke cewa alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd suka ce fa innal lajnata ad-da'ima lil buhus al-ilmiyyah wal ifta' ista'aradat ma warada ilaiha min tasaulat wannan kwamiti na bincike da fatawa ya tsaya ya nazarci abubuwan da aka aiko mushi na ainihin tambayoyi wa ma yunsharu fi wasailil i'lam ya duba kuma abubuwan da ake yadawa a kafafen yada labarai min ara'in na ra'ayoyi wa maqalatin da ainihin rubuce-rubuce bi sha'ani da'awati ila wahdatil adyan dangane da kira da ake yi zuwa ga mai da addinin kiristanci da musulunci addini daya dinin islam wa dinil yahud wa nasara cewa waɗannan addinai gaba ɗayansu a mai da su addini kwaya ɗaya wa ma yafra'u min an zalika min da'awatin ila bina'i masjidin wa kanisa wa ma'abadin fi mahitin wahid da abin da ya biyo bayan haka na kururuwa da ake cewa ya kamata a dinga gina masallaci da coci da wurin sujuda na yahudu a cikin wuri guda ɗaya a kira shi da suna prayer house baitul ibada ba za a ce masallaci ko coci ko ainihin wato abin nan ba duk wanda yake son yin ibada ya shiga ciki yayi duk wanda yake zuwa airport zai ga irin waɗannan yanzu a mafi yawan airport musamman international airports to ba a yin masallatai za a yi ɗaki ne kawai a shimfiɗa tabarmi a sanya abubuwa da sauransu a aje ƙur'anai a aje bibles sai a kira shi da suna prayer room ɗakin bauta kowa na iya shiga ya yi duk bautar da ya ga dama a ciki haka a hotel manyan hotel idan aka zo za a aje qur'ani a aje bible a cikin ainihin lokokinsu saboda wai duk wanda ya zo ya samu abin da yake so haka a wuraren tarurruka za ga in aka je za a ce to yi addu'a musulmai a yi addu'a kirista a yi addu'a kirista a yi ta musulmai ko a buɗe da ta musulmai a rufe da ta kirista duk wannan strategy ne na ainihin mai da addinin Allah da addinan maguzawa a ce addinai ne guda ɗaya baya ga wannan kuma fi rihabil jami'at a dinga gina wuraren ibada waɗanda suke suna haɗa addinai daban-daban a cikin rihab campuses na jami'o'i wal da filayen jiragen sama airports wasahatil amma da duk sauran public places ma'aikatan gwamnati makarantu asibitoci wuraren da ake yin multipurpose places kamar kasuwanni inda kowa ke zuwa wa da'awatun ila tiba'atil qur'anil karim wa taurati wal injili fi ghilafin wahid da kuma kokari da suke wai a buga littafin Allah alqur'ani da da bible uh, injila da taura new and old testament dukansu a buga su a cikin bango daya ai musu maja ga baki ɗaya jama'a jama'a ku duba irin wannan kafirci ba da al'umma suke fuskantar shi ila ghairi zalika min athari hadhihi da'awa da wasu abubuwa daban wanda suka shafi wannan da'awa na daga ciki akwai a daina kafirta su a daina ce musu kafirai sai dai a ce abokan zaman mu a daina zuwa ana musu wa'azi a yadda da cewa addinin su addinin Allah ne su su kirista dama sun riga masu duk sun yi abin da ya kamata domin su suka kikiro wannan abin a ciki za mu ji daga bayanan cewa su suka kikiro wannan addinin daga cikin abin da suka fara yi shine suka ce sun yafe ma yahudi jinin almasihu tunda a addininsu suna tuhuman yahudu cewa sun kashe isa alaihi salam suna bin su bashin jinin sai suka ce to sun yafe ma yahudawa jinin almasihu to musulman da aka gayyata wajen su kuma da suka je suka ce to abin da suke so su kuma a yi kirista da yahudu su yadda cewa annabi muhammadu annabin allah ne har aka tashi taron babu wani shaidani a cikin kirista da ya fito wannan itirafin alhalin su musulmai a wurin an tirsasa musu su yi itirafi da cewa kiristanci da yahudanci addinan Allah ne suka faɗi wannan kuma dama sun yarda cewa Musa da Isa annabawan Allah ne amma su Yahudu da Kirista musamman Yahudu har aka tashi a tarurrukan wanda an yi watanni ana yin su a Vatican an yi a ƙasar Italiya kenan aka dawo aka yi wasu tarurruka a ƙasar ainihin Jamus shekaru da dama kusan shekaru 60 yanzu amma har a gama taron da communique da komai ba su yadda suka faɗi cewa annabi muhammadu annabin allah ba ne duk da dama ba ma neman wannan hannunsu wakafa billahi shahida amma kaga su tun farko sun karya sharaɗin alkawarin shi kan shi tun a wajen don ka gane cewa dama makirci ne dama su ba addinin allah suke so abu ba so suke su ɓata addinin allah sai ya ce wa ma yuqadu laha min mu'tamaratin da irin abin da ake kullawa na tarurruka wa nadwat da seminars wa jam'iyyat da ƙungiyoyi da aka kafa fi sharqi wal a gabashi da yammacin duniya wa ba da ta'ammuli wa dirasa fa innal lajna tuqarriru ma yali bayan da wannan lajina ta tsaya ta nazarci wannan qadiyya to ta ainihin hukunta ta ba da qarar abubuwa masu zuwa a ƙarar ɗin ga sunan ka karanta wajen guda bakwai ko takwas za mu bi su a hankali mu ji me suke cewa awwalan na farko anna min usulil i'tiqad fil islam daga cikin ka'idojin aqidar musulunci al ma'luma min ad-din bid darura wanda aka san su larura ne a musulunci wallati ajma'a alaiha al-muslimuna ka'idojin da musulmai suka yi ijma'i akai annahu la yujadu ala wajhi al-ardi dinu haqqin siwa al-islam siwa din islam babu wani addinin gaskiya a duniyar nan sai musulunci wa annahu khatimatul adyan kuma cewa musulunci shine karken addinai wa nasikhul li jami'i ma qablahu min al adyani wal milali wash shara'i kuma cewa addinin musulunci ya soke duk wani addini da duk wani ainihin shari'a da ta zo kafin musulunci falam yabqa ala wajhil ardi dinun yuta'abbadu Allahu bihi siwal islam babu wani addini da ya saura a bayan duniya wanda ake bautawa Allah da shi sai musulunci qala Allahu ta'ala saboda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al wanda duk yabo wani addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kuma ranar alkiyama yana cikin asararru wal islamu da bi isatin muhammadin sallallahu alaihi wasallama huwa ma ja'a bihi duna ma siwahu min adyan musulunci shine abinda manzon Allah ya zo da shi kuma shi kadai ne addini banda sauran addinai da ake faɗa na ƙarya abu na farko kenan da lajina ta ba da ainihin fatawa da shi saniyan na biyu wa min usulil i'tiqadi fil islami anna kitaballahi alquran alkarim huwa akhiru kutubillahi nuzulan wa ahadan bi rabbil alamin cewa littafin Allah alqur'ani shine karshen littafai da Allah ya saukar kuma shine littafi mafi kusanci da Allah wa annahu nasikhun li kulli kitabin unzila min qablu min at-taurati waz-zaburi wal-injili wa ghayriha kuma ƙur'ani ya soke duk wani littafi da aka saukar kafin shi sawa'un at-taura ce ko zabura ko injila wa muhaiminun alaiha kuma ƙur'ani ya musu ainihin wato ya darkake su ya hau kansu ya yi dominatin ɗinsu falam yabqa kitabun munazzalun yuta'abbadu Allahu bihi siwal qur'anul karim siwal qur'anil karim babu littafin da ya saura a duniyar nan da ake bautawa Allah da shi ba qur'ani ba qala Allahu ta'ala Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi min wa muhaiminan alayhi mun saukan maka da qur'ani littafi mai gaskiya yana gasgata littafan da suka zo gabanin shi sannan kuma yayi ainihin yayi babake ra akan su fahkum bainahum bima anzalallahu ka kai mutane hukunci da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyar mutane amma ja'aka min al-haqq ka bar abin da ya zo maka na gaskiya san zuciyar mutane ne yanzu su ce a haɗa addinai a bar alƙur'ani a bar musulunci a daina cewa kafirai kafirai ne a daina cewa ainihin wato mushrikai ne duk wannan san zuciya ne Allah ya ce kar ka bi son zuciyarsu abu na uku suka ce falisan yajibul imanu bi anna taurata wal injila qad nusikha bil qur'anil karim wajibi ne musulmi ya yi imani da cewa a taura da injila Allah ya soke su da alqur'ani wa annahu qad lahika huma tahrifu wa tabdil wajibi ne musulmi ya imani da cewa at-taura da injila an samu canje-canje da lalatawa da kafiran suka musu bi ziyadati wan nuqsan sun rage sun ƙara kama ja a bayanu zalika fi ayatin min kitabillahi al-karim min ha ta'ala kamar da aka samu bayanin haka a cikin littafin Allah alqur'ani daga ciki faɗin Allah da yake cewa fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum kasiya yuharrifuna al-kalima amma wadihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum Allah yace fa bima naqdihim mithaqahum asalin karatun fa bi naqdihim mithaqahum ne malamai suka ce wannan ma za'ida ce littaukid kamar yadda Allah yace ce fa bima rahmatin min linta lahum ai fa bi rahmatin min rabbika minallahi ko fa bi rahmatin minallahi linta lahum to haka wannan ma fa bi naqdihim mithaqahum saboda ainihin karya alkawarin da Allah ya ɗaukan musu la'annahum Allah ya ce sai muka tsine musu albarka ibnu abbas ya fassara da cewa la'annahum ma'anar shi azabnahum bil jizya muka sa musu azaba ta jizya da sarakuna ki karba a hannunsu waje Allah qulubuhum qasiya muka sanya zukatan suka zama busassu cike da munafunci da kafirci wanda ba ta riƙe alkhairi zuciyar da ba ta riƙe alkhairi yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi suna juya suna tawilin zancen Allah ba yadda Allah ya saukar da shi ba wani su hazzan ma dhukiru bihi suka manta abu da yawa daga cikin abin da Allah ya saukar musu wanda daga ciki suka manta alkawarin da suka yi na imani za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum ba za ka gushe ba kana ganin suna sabo suna ha'inci sai yan kadan daga cikin su daga cikin Yahudawa a shahidi shine da Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i suna juya gaskiya sannan kuma sun manta da dama daga cikin gaskiyar da Allah ya sauka musu wa qawluhu jalla wa ala da faɗin Allah da yake cewa fawailu lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aidihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يجي azaba ta tabbata a gare su saboda abin da suke rubutawa sannan su ce Allah ne ya faɗa domin su samu lada ko su samu ainihin ɗan kuɗi kankani. Allah ya ce bala'i ya tabbata a gare su game da abin da suka rubuta na ƙarya suka danganta wa Allah bala'i ya tabbata a gare su akan abin da suke samu na kuɗi wa qawlu subhana da faɗin Allah da yace wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun Allah yace daga cikin yahudawa akwai wasu ɓangare waɗanda suke juya harsunansu suna yin wasu maganganu sai wai dan mutane su ɗauka alƙur'ani ne ko littafin allah ne sai su dinga cewa huwa min indillahi wannan magana allah ce allah ya ce ba daga allah ba ne wannan maganganu ne nasu kuma ƙarya suke wa allah kuma za su gane gaskiya walli don haka ne in ji da'ima fama kana min ha sahihan da abin da yake da inganci a cikin injila da attaura hina ra'a fa huwa mansukhun bil islam to an soke shi da musulunci wa ma siwa dhalika fa huwa muharrafun aw mubaddal abinda kuma bai da inganci to sun juya shi ko sun canza shi wa qad thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghadiba hina ra'a ma'a umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sahifatan fiha shay'un min at-taurah ya inganta cewa Umar ya eh, Umar ya manzo Allah ya yi fushi lokacin da ya ga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda rike da wani takarda na at-taura wa qala alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya ce a fi shakkin anta ibn al-Khattab shin kana cikin shakka ne ya kai Umar alam ati biha bayda anqiyya ashe ban kawo muku wannan addini fari karba law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi har Musa dan na annabin Allah da yana raye babu abin da zai yi Allah ya karba sai dai ya bi ni kisa ce wannan shahararriya a cikin ainihin sunna cewa Umar ne ya je wurin wasu ƴan uwan shi sai ya gansu da taura suna karantawa su kiristoci ne da ya karanta sai ya ji abin yayi kama da na alqur'ani sai ya zo da kwafi yana murna yana nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadha akhastuhu min ikhwati min bani zuraik manzon Allah idan shi ya kadi yayi ja Umar ma bai lura ba sai da wani sahabi ya ce ma Umar ka shiga uku ka lalace ka fusata manzan Allah sannan Umar ya faɗi yana ainihin wato cewa na tuba ya manzan Allah na bi ka na bi Allah manzan Allah ya mishi wannan jawabin sannan yake ce musu ana hadzukum min al-anbiya'i wa antum hadzi min al-umam ku ne rabona a cikin al'umma ni kuma ni ne rabonku a cikin annabawa ba za ku ba Allah ba zai karba ku bi wani ba in ba ni ba har su annabawan in suka rayu a yanzu Allah ba zai karɓa su bi wani ba sai ni da haka annabi Isa in ya zo a ƙarshen duniya sai dai ya bi alƙur'ani ba zai bi littafin injila da Allah ya sauka mishi ba wannan hadisi ne sahihi rabi'an malam ya ce abu na hudu malaman lajina suka ce abu na hudu wa min usulil itiqad fil islami anna nabiyyana wa rasulana muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalina daga cikin ka'idar musulunci manzon Allah shine ƙarshen annabawa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mahaifin kowa ne a cikin ku ba amma manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa falam yabqa rasulun yajibu ittiba'uhu siwa muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama babu wani annabi da ya saura wanda yake ya halasta a bishi ya wajaba a bishi sai manzon Allah walau kana ahadun min al-anbiya'i wa rusulihi hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam da wani a cikin su ma yana raye babu abin da zai Allah ya karba sai dai bi manzon Allah wa annahu la yasa'u ittiba'uhum illa zalika kuma ba zai yiwu su bi wani abu ba sai na manzon Allah kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma min ash-shahidin Allah ya bada labari yace ka gaya musu labarin cewa Allah ya ɗauki alkawari ya ainihin ba annabawa alkawari lama ataitukum ai lallazi ataitukum min kitabin kamar yadda Sibawahi ya fassara cewa wannan ma bi ma'anar lazi ce mausuliya ce lallazi ataitukum min kitabin wannan abin da na baku na alƙur'anin littafai wa hikimatin da hikima ta annabta thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo zai zo yana gazgata abin da ke tare da ku da tu'minun nabi kuma alkawari za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma za ku taimake shi qalu aqrarna suka qala a aqrartum wa akhastum ala dhalikum isri Allah ya ce kun yadda za ku furta kuma za ku riƙe wannan alkawari mai nauyi shi ne shine isr qalu aqararna suka ce eh mun yadda ya Allah mun furta qala fashadu ce to ku shaida wa ana ma'akum min shahidi ma'ana wannan aya ne kowane annabi in Allah zai aiko shi sai ya bashi alƙawarin cewa zai yi imani da duk wani annabin da ya zo bayan shi inda za a samu wani annabi ya ce shi bai yadda ba yana son ya yi monofoli ga annabta to da sai Allah ya sake ya fasa aiko shi dukkanin annabawa sai da suka yadda cewa duk wani annabi na baya idan ya zo za su yi imani da shi dukkaninsu kuma gaba ɗaya sun yi imani da cewa idan manzan Allah su alaihi ya zo za su yi imani da shi lazimu haka idan su ba su riske shi ba sun ba wa al'ummominsu alkawarin cewa lalle al'ummomin su yi imani da manzan da zai zo a bayansu ina ba ta mun gane wannan jama'a wa nabiyullahi isa alaihi salam idan nazala fi akhir zamani yakunu tabi'an li Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa hakiman bi shari'ati manzon Allah Isa alaihi salam idan ya sauka karken zamani zai yi biyayya ne ga addinin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala Allah ta'ala saboda faɗin Allah da yake cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي maktuban مكتوبا عندهم في wal injil Allah ya yaba musu ya ce waɗanda suke bin wannan manzo da baya rubutu baya karanta rubutaccen rubutu wanda suka samu haka a rubuce a wurinsu a cikin attaura da injila kama anna min usulil itikadi fil islam anna bi isata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ammatan linnasi ammatun linnasi ajma'ina kama yadda yake yana cikin usul na addinin musulunci cewa aiken da aka wa manzon Allah ya shafi dukkanin duniya ne qala Allah ta'ala saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira walakin na aktharan nasi la ya'lamu ba mu aiko ka ba sai gaba ɗaya ga mutane mai bushara akan aljanna idan sun yi imani mai gargaɗi akan wuta idan sun kafirce amma da dama daga cikin mutane ba su san haka ba Allah ya sake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulillahi ilaikum jami'a kace da su ya ku mutane ni fa manzon Allah ne gare ku gaba ɗayan wa ghairiha min ayati khamisan abu na biyar wa min usulil islami annahu ya ji yajibu da kufri kulli man lam yadkhul fil islam na daga cikin ka'idar musulunci wajibi ne duk musulmi ya kudurta cewa duk wanda bai shiga musulunci ba to kafiri ne min al yahudi wan nasara wa ghairi sawa'un kirista ne ko ba nasare wato ko ba yahude ko wani irin addini daban wa tasmiyatihi kafiran kuma dole ne a kira wannan mutumin da suna kafiri shine sunan da qur'ani ya kira shi ba wani abokan zama ko wani duk wani munafunci da za a yi munafunci sunan shi amma sunan kafiri kawai kafiri wa annahu aduwullahi wa rasuli wal mu'minina kuma cewa kafiri maki Allah ne abokin gaba Allah ne abokin gaban manzon Allah ne abokin gaban mu'mina ne wa annahu min ahalin nari kuma cewa kafiri dan wuta ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina kafirai kaji Allah ya ce allazina kafaru min ahli alkitabi wal wanda suka kafurta daga cikin masu littafi suwa kenan yahudu da nasara walmushirikina da kafirai tsantsar kafirai irin kafiran makka da ire-irensu ba za su gushe ba akan wannan kafirci hatta humul bayyana har abin da yake bayani ya zo musu dalla dalla Allah ya ƙara cewa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nar jahannama lalle wanda suka kafurta daga cikin ahlil kitabi da mushrikai to ƴan wuta ne khalidina fiha za su tabbata a wuta ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin ƴan adam mafi sharrin halittu kaga Allah bai ce inna ikhwatakum minal yahudi wan nasara ba sai ce innal lazina kafaru da aka sunan su kafire jama'a wa ghairiha min al ayati wa thabata fi sahih muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata a cikin littafin al-imam muslim Allah ya kara mushi rahama manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma na rantse da Allah da raina ke hannunsa babu wani halitta daga cikin wannan al'umma ta mutane da zai ji labarin ni manzon Allah alaihi salatu wasalam cewa Allah ya aiko ni yahudiyin wala nasrani sawa'un ba yahude ne ko ba kirista Sun ya mutu sa'annan wannan kirista ko ba yahude ya bari har ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi ba tare da yayi imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba illa kana min ahlin nari face ya shiga wuta waliza dan haka faman lam yukaffiril yahuda wan nasara fa huwa kafirun wanda dibbe ce yahudu da nasara kirista da yahudu kafare ba ne to shi ma ya shiga cikinsu jama'a na fata kuna kallon nauyi maganganun da malaman nan suke ɗar shari'a da ƙa'idatar shari'a don aiki da ƙa'idar shari'a da take cewa mallam yu kafiril kafira fa huwa kafir wanda duk bai kafirta kafiri ba to shi ma kafiri ne sadisan abu na shida in ji allajatul da'ima wa amama hadhihi al-usul al-i'tiqadiyya wal haqa'iq ash-shar'iyya a ƙarƙashin waɗannan ka'idoji da waɗannan maganganu na shari'a fa inna da'awata ila wahdatil adyani lalle wannan kururuwa da ake yi ta da'awa zuwa ga mai da addini kwaya ɗaya wata ƙarubu bainaha ko kusantar da addinai su zama suna da zumunci wa sihiriha da aure zumunta da ɗaura zumunta ko surkutaka jin nauyin juna tsakankanin addinai fi ƙalibin wahidin a mai da addinai su zama ƙwaya ɗaya watun khabifatun makira a ce wata take mai ainihin makirci wata take mummuna shaidaniyar a ce walgar domin ha manufar wannan muguwar awa khaltul haqqi bil batil cakuɗa gaskiya da ƙarya wa hadamil islami da kuma ruguza musulunci wa taqwidi da aimihi da karya ainihin kashin bayan musulunci wa jarru ila riddatin shamila da kokarin jan musulmai zuwa ga ainihin wato ridda ta gama gari shamila comprehensive a ce duk an ba musulunci wa misdaqu dhalika fi qaulillahi subhanahu abinda zai gaskata ma wannan shine faɗin Allah da ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u kafare ba za su gushe ba suna yakar ku har su dawo da ku daga barin addinin ku in sun samu hali wa qauluhu jalla wa ala waddu la takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda kafare suke so shine ku kafirce irin yadda suka kafirce dan ku zama daya dan ku ba halaka gaba daya sabi'a abu na bakwai inji alajatu da'ima wa inna min atharihi hadhihi da'awati al-athima ilga'ul fawariki bainal islami wal kufri daga cikin burbushin wannan da'awa ta laifi wannan da'awa ta zunubi shine kokarin wurgar da bambanci yin watsi da abin da ya bambanta musulunci da kafirci wal haqqi wal batil da yin watsi da abin da ya bambanta gaskiya da ƙarya wal ma'arufi wal munkar da yin watsi da abin da ya bambanta abin da addini ya yarda da shi da abin da addini bai yarda da shi ba wa kasri hajizin nufra bainal muslimina wal kafirina da karya ainihin katanga ta kyamata juna wanda ya kamata a samu tsakanin musulmai da kafirai fala wala'a wala bara babu ainihin soyayya babu kiyayya babu wala'u wal bara soyayya tsakanin musulmai da kuma kiyayya tsakanin musulmai da kafirai wala jihada babu jihadi wala kitala babu yaƙi da ila'i kalimatillahi fi ardillahi dan daga karma Allah a cikin ƙasar Allah wallahu jalla wa taqaddasa yaqulu aladin Allah yana cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna Allah ya ce ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da rashin alkiyama ba waɗanda suke canza ainihin wato suke halasta abin da Allah ya haramta shi da manzansa waɗanda ba sa yin addinin gaskiya daga cikin masu littafi kaga kafirai ne kenan har sai sun ba da jizya suna kaskantattu sannan Allah ya sake cewa wa qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku yaƙi kafirai gaba ɗayansu kamar da suke yaƙan ku gaba ɗayanku ku sani kuma Allah na tare da masu jin tsoron shi thaminan abu na takwas anna da'awata ila wahdatil adyan in sadarat min muslimin allajnatu da'ima lil ifta ta ce idan aka samu musulmi ya bullo da da'awa ta cewa a mai da addinai su zama kwaya daya fahiya tu'tabaru ridda sariha an dinil islam duk musulmin da ya furta haka to wannan ridda ce karara da barin musulunci li'annaha tastadimu ma usulil i'tiqad saboda ta yi karo da ainihin tushe na aqida musulmai fatar da bil kufri billahi azza wa jalla ta yadda da kafircewa Allah ubangiji mahalicci wa tubtilu sidqal qur'an kuma ta yi watsi da gaskiya alqur'ani wa naskhi li jami'i ma qablahu min alkutubi kuma ta yi watsi da cewa qur'ani ya soke littafan da suka gabace shi wa tubtilu naskhar islami li jami'i ma qablahu min sharai wal adyan ta yi watsi da kasancewa musulunci ya ainihin soke addinai da shari'o'in da suka gabace shi wa bina'an ala zalika fa hiya fikratun marfudatun shar'an waɗannan malamai suka ce karkashin wannan wannan aqida to abun kyama ce abun watsi ba a yarda ba a shar'ance muharramatan qat'an kuma haramun ce kai tsaye yanke bi jami'i adillati at-tashri'i fil islami min qur'anin wa sunnatin wa ijma' hujjojin qur'ani da sunna da ijma'i dukkanin su tabbatar da cewa lalle wannan da'awa ce abun kyama tasi'an abu na tara wata asisan alama ta kaddama su bin ba suka ce to karkashin wannan ga wasu ainihin nukat nukta ta farko fa innahu la yajuzu li muslimin yu'minu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi sallama nabiyyan wa rasulan ad-da'awa ila hadhihi al-fikr al-athima bai halasta ga musulmin da ya imani da Allah a matsayin ubangijinsa ya imani da musulunci a matsayin addininsa ya imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama a matsayin manzo kuma annabin da Allah ya aiko mishi bai halasta ga duk mutumin da ke da irin wannan imanin ya fara ainihin yin wannan da'awa ba wa tashji'i alaiha ko ya dinga ainihin ƙara mata ta goma shi wa taslikan bainal muslimina ko ya dinga samun mata mashiga wa tasliku ya samun mata mashiga da mazauna tsakanin musulmai ba fadlan an listijabati laha ballantana ko musulmi ya amsa wannan ya ce ya daidaita wa dukhuli fi mu'tamaratiha ko a samu musulmi yana shiga cikin tarurruka na irin wannan addini na ƙarya wa da seminars wa da ainihin saminoninta wal intima'i ila mahafiliha ko ya danganta zuwa ga kungiyoyin ba na biyu la yajuzu li muslimin tiba'at at-taura wal injil mufradaini bai halasta ga musulmi ya je ya bada kuɗi ko ya aikin buga littafin bible at-taura ko injila su daban-daban din ba ma fa kaifa ma al-qur'an al-karim fi gilafin wahidin ina kuma ga a ce ya buga su ya hada su da al-qur'ani a cikin bango guda daya faman fa'alahu aw ilayhi duk wanda ya aikata wannan ko ya kira zuwa ga aikata haka fa huwa fi dalalin ba'id wannan mutum yana cikin bata mummuna lima fi dhalika min al-jam'i bayna al-haqqi al-Qur'an al-Karim wal muharraf aw al haqq al-mansukh at-Taurat wal Injil saboda wannan hada gaskiya ce wanda ita ce al da abin da yake an lalata shi ko kuma an soke shi shine at-Taurat da Injila abu na uku kamala la yajuzu li muslimin al-istijaba da da'wati bina'i masjidin wa kanisa wa ma'badin fi majma'in wahid kama yadda bai halasta musulmi ya amsa wa kiran da ake yi na a gina masallaci da coci da ainihin chapel na yahudu a cikin complex gini kwaya ɗaya ba limafi fi dhalika min al-i'tirafi bidinin yu'badu Allahu bihi ghairu din islam saboda wannan yana nufin mutum ya yadda akwai wani addini da Allah ya yadda a bauta mashi da shi wanda ba musulunci ba wa inkari zuhurihi ala addini kullihi kuma mutum yana inkarin addinin musulunci ya fi karfin addinai ya share su wa da'awatun maddiya ila annal adiyana thalasa kuma wannan da'awa ce ta ainihin yan jari hujja na mai da addinai dinnan guda uku li annal arda at bi ayyi minha li ahli al-ardi tadayyun bi ayyi minha cewa addinan nan guda uku duka addinai ne kuma kowa ya zabi wanda yake so wa annaha ala qadami tasawi kuma cewa suna burbushi ne iri guda matsayinsa ɗaya kowanne bai fi karfin ɗayan ba wa annal islam ghairan ghairu nasikhin lima qablahu min al-adyan kuma kamar mutum yana cewa ne alqur'ani bai soke addinin da suka gabace shi ba wala shakka anna iqrara dhalika aw itiqaduhi aw rida bihi kufrun wa dalal babu shakka akan faɗan wannan ko ƙudurce shi ko yadda da wannan muguwar aƙida kafirci ne kuma ɓata ne li'annahu mukhalafatun sarihatun lil qur'anil karimi wa sunnatil mutahhara wa ijma'il muslimina dan wannan sabawa ne karara ga alqur'ani da sunna da ijma'in musulmai wa atirafun bi anna tahrifatil yahudi wan nasara min indillahi ta'ala an dhalika min indillahi ta'ala an dhalika kama annahu la yajuzu tasmiyatul kana'is biyutillah yace domin hakan kuma na nufin ka yadda da cewa canza littafin Allah da Yahudu da suka yi to daga wajen Allah ne Allah ya fi karfin ya zama daga gare shi wannan barna take haka kuma bai halasta wani musulmi ya kirayi coci da suna dakin Allah ba cewa wannan wurin bauta Allah ne bai halasta ba wa anna ahlaha ya abuduna Allah fiha bai halasta kuma ka yadda cewa abin da suke a ciki bauta Allah ne ibadatun sahiha cewa bauta ce mai inganci ba makabula a bakar ba inda Allah a wurin Allah annaha ibadatun ala dinin ala ghairi dinin islam dan ibada ce akan sabanin addinin musulunci wallahu ta'ala ya kulu alhalin Allah yana cewa wa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wanda da yake wani addinin da ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kuma yana daga cikin wanda za su yi asara na alkiyama bal hiya coci da kake ganinta da chapel buyutun yukfaru fiha billahi gidaje ne waɗanda ake kafircewa Allah a cikinsu na'udhu billahi minal kufri wa ahli muna roƙon Allah ya tsare mu daga kafirci da kafirai sai suka ɗauko magana suka ce wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala fi majmu'il fatawa a cikin mujallad na 22 shafi na 162 laysat ay albiya'u wal kana'is buyutallah cocina da wuraren bautar yahudu ba ɗakunan Allah ba ne wa inna ma buyutullahi masajidu kaɗai ɗakunan Allah su ne masallatai bal hiya buyutin yukfaru fiha billahi coci da wurin bautar yahudu to wuri ne da ake kafircewa Allah wa in kana qad yuzkaru fiha duk da ana ambatan Allah a ciki fa amma ambato ne na shaidanci. fal buyutu bi manzilati ahliha duk wani gida yana ɗaukan hukuncin waɗanda ke ciki ne wa ha kuffarun mutanen cikin coci kafirai ne fa buyutu ibadatul kuffar da aka gidajen bautar kafirai ne ashiran abu na goma wa mimma yajibu an yi ulama anna da'awatal kuffari bi amma wa ahlal kitabi bi khassa ila islami wajibatun alal muslimina kiran kafirai gaba daya da kiran yahudu da nasara a keɓance zuwa ga shiga addinin Allah wajibi ne akan musulmai bin nususis sariha min alkitabi was sunna kamar yadda aka samu nasoshi karara a cikin alqur'ani da sunna suka bayyana haka walakin zalika la yakunu illa bi tariqil bayani wal mujadala billati iya hasan amma za a yi musu wannan ne ta hanyar bayyana musu addinin Allah musulunci da kuma tattaunawa da su ta hanya mafi kyau wa adami tanazuli an shay'in min shara'il islam ba tare da kuma an sauka daga wani abu daga cikin shari'a Allah ba an yi tanazuli an ja da baya ba wa zalika lil wusuli ila qana'atihim bil islami wa dukhulihim fihi za a kira su ne za a zauna da su ne dan kokarin jan su zuwa ga musulunci dan su shiga ba wai dan a fahimci juna ko ya tsaya ka abin da yake ba aw iqamatil hujja alaihim da kuma a tsayin musu da hujja in ba su musulunta ba li yahlaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda zai tsira ya tsira kan hujja qala Allah ta'ala Allah ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ishhadu ishhadu bi anna muslimuna Allah ya ce ka kira su ka ce ya ku kirista da yahudu ku taho zuwa ga wata kalma wadda take ta daidai wa tsakanin mu da ku ita ce kada a bauta wa kowa sai Allah kada a yi shirka da komai wajen bauta Allah kuma kada wasu musurki wasu a wajen allo a matsayin alloli kuma bayan Allah idan suka juya ka ce musu ku shaida ni dai musulmi ne mu dai musulmai ne amma mujadalatuhum walliqa ma'ahu amma tattaunawa da su ko zama da su wa muhawaratuhum ko yin muhawara da su li ajalin nuzuli inda ragabatihim dan a yadda da kwaɗayin zuciyarsu wata haƙiƙi a hadafihim da tabbatar da manufansu wa naqdi ural islami da kakkarya ainihin wato kashin bayan musulunci wa ma'aqidil imani da kakkarya gabobin imani fa hadha batilun wannan barna ce ya abahu Allah Allah bai da wannan ba wa rasuluhu manzo Allah bai da wannan ba wal mu'minuna mu'mini ba su da wannan ba wallahu almusta'an ala ma yasifuna Allah shine zai taimake mu akan abin da suke yi qala ta'ala Allah ya ce wahzaruhum an yaftinuka an ba'adima wahzarhum ko an yaftinuka an ba'adima anzalallahu ilaika kai taka tsantsar kar su zama ka fitina game da wasu abubuwa da Allah ya saukar maka wa innal lajna id tuqarriru dhalika wa tubayyinuhu lin-nasi suka ce wannan kwamiti a sa'ad da yake faɗan wannan maganganu kuma yake bayyana su ga musulmai fa innaha tusil muslimina bi amma wa ahlul ilmi bi khassa bi taqwallahi ta'ala wa muraqabati tana wasiya ga gaba ɗayan musulmai da kuma musamman malamai akan su ji tsoron Allah su yi taka tsantsan wa himayatul islam kuma su kare addinin musulunci wasu yanati aqidatul musulmina su yi kokarin kare aqidan musulmai min dalali daga bata wa du'atihi da masu da'awa zuwa ga bata wal kufuri su kare musulmai daga kafirci wa ahlihi da kafirai wa tuhadhdhiruhum min hadhihi ad-da'wati al-kufriyyah dalla lajnatu da'ima tana tsoratar da musulmai su bi a hankali da wannan da'awa ta kafirci ta bata ita ce da'awar wahdatul adyan wa min al-wuqu'i fi haba'ilha tana tsoratar da malamai da sauran musulmai su yi takatsantsan kar su fada cikin tarkon wannan da'awa wa nu'idhu billahi min kulli muslimin an yakuna sababan fi jalabi hadhihi dalala ila biladil muslimina muna tsoratar da duk musulmi kai ya zama dalilin jawo wannan bata zuwa ƙasar musulmai wa tarwijiha bainahum da kokarin yayata wannan bata da kamba mata tsakanin musulmai nas'alullaha subhanahu bi asma'ihil husna wa sifatihi ula an yu'idana jami'an min mudillatil fitani muna roƙon Allah ubangiji ta hanyar sunayensa masu tsarki masu kyau Allah ya tsare mu daga ainihin duk wani tafarki na bata da fitina wa in yaj'alana hudatan muhtadina Allah ya sa mu zama masu shiriya masu kuma shiryawa humata lil islami masu kare musulunci ala hudan wa nurin min rabbina bisa haske da shiriya daga allah mu hatta nalqahu wa huwa radin anna har mu gamu da Allah yana mai yarda da mu wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللجنة التي أصدرت هذه الفتوى ودن سكا بعد ونن فتوى سوني مكونة من سماحة الرئيس العام ومفتي العام مملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رئيسا شيني شوغبان كوميتين سكا بعد ونن فتوى والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ نائبا شيكما أمد أي متمكي وعضوية كل من الشيخ الدكتور bakar abu zaidin wa sheikh addoktor salih ibn fauzan al-fauzan waɗannan malamai ne ko ina an san su malaman sunna malaman gaskiya malaman aƙida su ne suka zauna suka harrara wannan fatawa jama'a yadda ka ganta ka tana nan akan intanet idan ka je ka saka za ka gani da jama'a kun ji maganar da malaman musulunci suka yi akan wannan bakar aƙida da ibn taimiya ya yi ishara a kanta anan aƙida cewa ai duk allah ɗaya ake bautawa ai kowa ya da aljanna da wuta da siradi da ceto da hisabi kuma musan nan annabi ne isa ma annabi ne muhammadu ma annabi ne da haka duk mu haɗa kanmu duka addinin allah muke wannan muguwar aƙida ce jama'a to kamar yadda suka yi wannan nasihar an samu malamai fa yanzu jama'a suna shigo da wannan baka aƙida cikin musulmai har a nan ƙasar akwai malaman da suke malaman sunna ne ake gani amma suna goyon bayan wannan a duniya a yau kamar yadda muka ambata daga cikin malaman da suka zama al'umma fitina game da wannan aƙida akwai Dr. Yusuf al kardawi wannan malami kardawi mai littafin fiqhu zaka da alhalalu wal haram da sauran littafan da ya rubuta yanzu babu abin da yake hadawa a duniya irin wannan in kana kallon shirin da ake da shi a shari'atu wal hayat da rubuce-rubucen shi da tarurrukan da yake hadawa addinin shi kenan a taqrib bainal akwai irin su ainihin wani malami mai suna Abdul Gazali. gazali wannan shi ma aikin shi kenan akwai doktor hasanu turabi duk waɗannan shaidanin jama'a aikin su kenan akwai ainihin wato wani malami na ƙasar indiya said ahmad khan alhindi ya mutu ba daɗe wannan ba akwai doktor fatihi uthman waɗannan dukkan su misrawa ne jama'a sa'an nan akwai littattafai da malamai suka yi don musu da martani kamar wannan malam bakar abdullahi abu zaid littafin na nan ƙarami ne a nan sama na duba shi ban gan shi ba gaskiya amma na san akwai shi al-ibtal li nazariyatil khalt bayna dinil islam wa ghairihi min al-adyan na Dr. Bakar Abdullahi Abu a anan kusa da ni akwai wannan littafi gashi da nayi yi din ɗinsa shi ma ban ga asalin littafin ba al-hiwaru bainal adyan haqiqatuhu wa anwa'uhu wani professor ne a jami'a ta ainihin Imam Saud al-Islamiyya ta ƙasar Riyadh masani ne akan addinai da ainihin gwagwarmaya ta ainihin kira zuwa ga addinai profesa ne na usulul din ya yi magana a cikin wannan kwatankwacin maganganun da malaman nan suka yi ya faɗaɗa kwarai a inda ya kawo nau'i kusan kala biyar na alhiwar bainal adiyan daga ciki akwai wanda ya halasta shine kamar da suka ambata a zauna da su a musu wa'azi a gaya musu gaskiyar musulunci kamar da Allah ya ma manzo Allah ma ainihin wato waɗannan kiristoci na Najran akwai kuma a hiwaru ayush a zauna in ana zaune wuri ɗaya da su a zauna bisa wasu ƙa'idoji kamar yadda manzo Allah ya rayu da Yahudu a ƙasar Madina kowa ya addinin shi ba ruwan kowa da kowa wannan ta kama ma zaune ƙasa ɗaya da su kamar da muke a Najeriya to babu laifi yi wannan ya kawo ƙa'idojin da ake bi wajen wannan sannan ya kawo nau'i na gaba shine ƙoƙarin kusantar da musulunci da kafirci a ce a yi su wato a zauna a yi kowa na yin nashi ta hanya in za su yi biki masu cewa su musulmai ne su je coci in za a yi biki na musulmai su zo a ta da kirista ya karanta fatiya a ta da musulmi ya karanta wata aya a bible idan ana maulidi a ga kirista a ciki idan ana shiri irin na 'yan shi'a a ga kirista a ciki to dama yadda za ka gane waɗannan addinai na shi'a da addinai na kirista na, na, na, na sufaye dama addinan ƙarya ne su tuni sun karɓi wannan kowa ya ji a ƙasa nan ɗaya rubuci yana cewa ya fi yadda da imanin kirista a kan na ɗan izala saboda mene ce saboda wai kirista ya yadda shi ɗaya rubuci musulmi ne amma ɗan izala bai yadda ba wannan kaga irin wannan aƙida ce ke furci da ita ba bawahan ya yadda da cewa kirista a gurin shi suna da imani kuma zai jefa musu ƙura'a in za a yi zaɓe ala hisabi ɗan izala su ko su zazzaki kowa ya san dama abin da suke ko da aka mishi aka kashe mai ƴaƴan shi kafin a zo a mishi wannan kasimar wanda suka fara kawo mishi ziyara ta ta'aziyya su ne kan ƙungiyar kiristoci ta jihar kaduna suka wakilci ƙungiyar kiristoci ta ƙasa gaba ɗaya suka je suka mai ziyara duk wata ƙungiya ta addini ta sabon take bata kai mai ziyara ta'aziyya ba sai dai 'yan siyasa da neman ƙuri'a da kuma kar a ce ba sa yi da shi amma kan su ne a gaba da su aka yi zama makoki da su aka yi addu'a uku da su aka yi ta bakwai da su aka yi ta arba'in haka yanzu da aka kama shi da aka karkashe mabiyan shi aka karya kashin bayan bayansa Allah ya ƙara wulakanta su kirista su suka fara fitowa suna daga kwali suna cewa firi alzazzaki ba su yadda ba cewa su da shi addinin su iri daya kuma duk da irin surutun yan shi'a da kokarin karyata duk karyar da aka musu ba mu ji sun fito sun ba da press release sun ce ƙarya ne mu addinin mu ba ɗaya ne da kirista ba a asumtu turidan kenan yayin da ko duk sanda gwamnati ce sun yi kaza a cikin rikicin da sai sun fito sun ce ƙarya ne ba su yi ba su ba su suka kaza ba su suka kaza ba kaga su ya bayyana ƙarara addinin su da na yahudu da na kirista ɗaya ne to ya rage mu ahlus sunna ne kadai kenan muke musulunci da ya kamata mu fahimci wannan ya rage mu kadai ne muke to kuma sai aka samu wasu malamai a cikin ahlus sunna saboda wannan addinin ana da kuɗi a ƙasan shi akwai ainihin tattalin arziki an ruɗe su an yaudare su an shigar da su cikin addinin idan ana tarurrukan za a gan a wajen idan ana wani taron addini idan gwamnati ta ga musulmai za su yi taro to ba za ta ba su dama su yi taron ba sai sun yadda za su gaici kirista sai an ba kirista gayyata ta musamman an ba su kujera a high table an ba su sun hau flow sun hau kan podium sun yi jawabi a madadin ƙungiyar kiristoci ba ga haka ake ba jama'a yanzu haka ake duwan taron addini to wannan bala'i ne ya fuskanto musulmai ya kamata lalle ahlu sunna malaman da suke wa'azin ahlu sunna su tashi su yi gwagwarmaya da shi malaman ƙasar saudiya jama'a ba su yi wasa akan wannan ba duk da suna ƙoƙarin suna yin mujamala ga gwamnati gwamnatin saudiya da ta ta cino wannan taron aka zo aka yi shi a kasar riyadh shine fa duk waɗannan rubuce-rubucen suka biyo baya da waɗannan fatoyin shine fa suka dinga biyo baya dole gwamnatin ta ja da baya bata shiga cikin wannan barna ba shine aka je ƙasar misra a jami'ar azhar aka buɗe cibiya ta musamman santa ta musamman center for interfaith aka buɗe a ƙasar musulmai a jami'ar musulmai a cibiyar musulunci kuma lokaci bayan lokaci ana yin tarurruka ana ƙoƙarin ganin ya za a kullo da dabaru na yaɗa wannan bakar aƙida to haka ne aka shigo da ita cikin kasashen mu dinnan gatan ta fara yawo a cikin mu ya ƙara kawo bayani akan cewa daga cikin irin ƙawa'id da suke bi akwai ƙoƙarin haɗa musulmai da kafirai a wuri guda da sunan wani addini wai al-ibrahimiyya ai yahudu da nasara da musulmai suna danganta kansu zuwa ga addinin annabi ibrahim shine kakan addinai ko da haka ai duka mun hada a can sama abin da ya haɗa mu ya haɗa mu abin da ya raba mu kowa ya riƙe nashi amma kar ka ambaci abin da zai bata wani rai a inda yake duk inda aka je aka doka a ce kaza ba kyau kaza ba kyau kaza kafirci ne amma su kuma a lokaci guda kuma suna kyamar musulmai suna cewa ba su yarda da abin da musulmai suke akai ba su kirista suka ce sun yarda sun yafa jinin annabi isa a gun yahudawa sun yafe su da yahudawa duk sun zama ɗaya amma musulmai su da suke zuwa suna shiga musulman sai ya zama suna dawowa da baƙin ciki da ainihin kuma can ba yadda da su ba nan kuma musulmai yan uwansu suna jan haushin su cewa sun shiga cikin kirista da yahudu haka nan kuma akwai mataki na ƙarke wanda shine mataki na talfiki na yin sabon addini kowa ya watsi da nashi shine mataki na ƙarke da za su kai mishi wajen haɗa addinan gaba ɗaya da sunan kiris islam shine kiris islam da suke cewa ma'ana duk wani abu wanda yake da saɓani ake da sabani akan shi to a watsar da shi a tsaye da addini kawai akan taimakon ɗan adam jin tausayi haƙƙin makwabci kula da marayu au wanda aka san dai babu wanda za a yi saɓani da shi a kai amma da abin da shafi aƙida ko wata shari'a da ta bambanta da na ɗayan to kar ka yi a gaban wani jama'a wannan yanzu a haka duniya take kuma wannan ya taso ya samo asali ne daga taro da suka yi a Vatican tun 1965 sai da suka shekara uku suna taron akan cewa kiristanci na fuskantar haɗari mummuna a ƙasar turawa kiristoci turawa sun daina kiristanci sannan akwai haimana ta al'aulama ta madiyya ah, capitalism da demokradiyya sun fi ƙarfin kiristancin sun danne shi sannan ɗaya ɓangare kuma mutanensu suna shiga addinin musulunci afuwajan to ya za a yi yanzu a samo ma kiristanci wato mafita game da wannan bala'i shine suka zauna suka yi wannan tarurrukan suka ƙirƙiro waɗannan ƙa'idojin a kansu ne yanzu ake gudanar da abin da ake kuma waɗannan ƙa'idoji suna samun tagomashi da gudanarwa ƙarƙashin ƙungiyoyi irin su unesco da asesco da alesco da wacece duk waɗannan ƙungiyoyin da ke ba da agaji jama'a galibinsu ejen ne na wannan ɓarar da aka sai mutane sun yi hankali da su usaid ne unesco ce wacece duk waɗannan ƙungiyoyin da ke ba da agaji na magani scholarship na ainihin wato tallafin kayan noma tallafin kayan abinci in an yi wani bala'i ko wata annoba su taho a guje sun zo agaji red cross wacece mafi yawansu jama'a ejin ne na wannan ainihin barna a mutane ba su lura ba jama'a ana fata mun gane wannan to wannan yanzu mu yake tinkara kenan kawai mu ahlus sunna dan mu kadai ne muka sauraron da ba mai da wannan addinin ba ku gane wannan jama'a malam ya kace bisa babin shawara na'am kamar yadda sanin ne irin wannan mutum da suka taso ta malam da rai eh ma'ana bayan khas da yake wato wayar da kanmu na'am yakan yi kokarin kiran wasu muhajirori da wa'azzaka na'am yakan wato sauran mutane na gari a watsa abu hmm. wannan shi ne nake gani yana da kyau malam a matsayin ku yanzu malam dole ina tunanin wannan a bisa babin shawara a zauna a yi wannan a biranen gona fitar da mahajirori game da wannan matsala ba da tunaniya insha Allahu akwai wannan tunanin cewa za a yi laccoci kuma

ba wani ba wani iskali ai kaga ai ya ambaci cocina ko da biya shine wurin chapel din wa sawame da ɗakin fasto ko wurin bautar shi sauma'a kaga duk anan bai ambaci ambatan Allah ba sai ce wa masajidu yuzkaru fi hasmullah da masallatai inda ake ambatan Allah ai ayata ta fayyace wa masajidu yuzkaru fi hasmullah da masallatan da ake ambatan Allah wana wadancan wasu barna kawai ake a ciki aya ba ta da wani iskali game da wannan ai fatawa ce karo manta fata jaruman malamai irin su bin bas ba kuma sai da suka zauna wannan wannan rahoto ne na abin da suka zauna suka tattauna kaji bin bas fauzan shi wannan na yanzu ali sheikh da bakar abdullahi abu zaid da fauzan faman humun rijal ba da haula'i inda ana magana da kuma a wannan lokacin <laughs> na'am eh. irin waɗannan masallatai na airport to <laughs> sai mutum ya koma gefe inda ba cocin ake bai sallar shi kawai ka samu dan gefe a cikin wajen ka kware kai sallaka amma tabbas haka wurare haka masallacin airport suke ko a nan abuja haka yake ba nan nan abuja an kaje airport dan abuja prayer room ne shi ma wallahi haka suke ko ina in kaje misra a airport din egypt eh, eh, eh, cairo haka